Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole, Kasuwa a kai Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake haduwa a wannan shiri na kasuwa da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin a yau ya sauka a birnin Yamai kuma yanzu haka ina tare da wani dan kasuwa wanda zai gabatar da kansa zuwa gare ku. Malami salamu alaikum ya sunanka? suna na Malam Ala dan mamman ake tema amma ai sani na da Malam Ala kin shi. yawa za mu yi magana akan harkokin kasuwanci a yau musamman masu sauraro za san san kai meye ne abubuwan da kake sayarwa eto eh, mu muna bangaren kayan miya danyu da busashe akwai su albasa akwai su timati danye akwai danyar tonka akwai abin da ya shahi tatasai ko wasu suke mai tugan da kamar adarawa akwai abin da ya shahi tonka busassa da duka dai sauran kayan yaji hakan ga dai insha Allah dukan su akwai to a zahiri a yau yaya al'amuran kasuwa ke gudana to al'amuran kasuwa sai dai hakuri kai saboda yanayin kasuwa da wanga lokaci kowa ya san wanda yake ciki sai dai shi kan wanda yake yana juya ana samu abin da aka zo da shi gida to sai a ce alhamdulillah abin da babban matsala shine dai sai dai tsadan kayan sai tsadan kayan ka sai kaya da tsada wani lokaci kan na maza ka sai su in ka ka fassara kayan sai ka lisa ka gani abin da ya kamata ka samu daga cikin ma manyan 'yan kasuwan sun canye daga ciki to amma kayan miya a ce ba sa sayuwa ko kuma ba a samun ciniki akwai mamaki da yake idan aka yi lissafi gidaje da dama sau biyu ko sau uku ake ɗaura tukunya a wuni eh to shi kasance honan kayan miya ya danganci daga masu sayan kayan idan sayan kayan da ake yi dala goma dala ashirin dala biyar wani lokaci sai ga gani abin ai kan za a ce ma an haɗa kuɗaɗe da yawa abin yana da wahala kwarai. Ya aka yi wa kayayyakin da suka yi tsada da yake dazu kana koka akan cewa saboda sun yi tsada ne ba a samun ciniki. To saboda tsadar da suke take yi wani lokaci ba daga can ne take yin tsada ke hitowa ba wurin da ake so su ba. Daga manyan 'yan kasuwan ne masu da daga nan daga nan ne tsadar take hita. Tunda za ka ganin waɗanda za su taho da kayan su in suka zo suka ba da tsari ga waɗanda anan to su waɗanda kenan su suke dibin sai sun waɗanda sun ka zo daji sun riba shine yake kawo matsalar abin. kana nufin kayayyakin ba nan ake noma su ba daga wasu wurare ake zuwa da su to duk mahi yawan kaya yanzu in ka dibi albasa ana takaman kamar Niger ita ce uwa game da noma albasa to yanzu wanga lokaci da muka shigo yanzu Nigeria ita ce ke ba mu albasa duk wata albasa da za ka gani yanzu ga mai sai da albasa in ka bincika daga Nigeria take hitowa saboda mu namu noma na nan tuntuni ko ya ƙare ne wanda adda sauran kuma ba mu iya sayan shi nan sai dai masu loda ta su yi gane ko wani abuja da ita zuwa abin da ya haka zuwa togo su suke da amfani da zamu tana amma mu nan Niger nan kamar ya mai sai dai mu yi amfani da albasan Nigeria mu sauran kayayyakin fa sauran kayan duka mahi yawa Nigeria take ba mu abin da in ka dauki tun daga tafarnuwa wani citta wani abin nan ta sai kaɗai ne nake ce ma za a samu nan zandar ko difa rufe iyakar najeriya bai shafi al'amuran kasuwancin ku ba rufe iyakan najeriya dole shafi kasuwancin niger saboda duk mahi yawan 'yan kasuwan da suke tafiya nigeria ne suke sayan kaya to kenan kaga rufe iyakan ya danganci dole ya shahi kasuwanci tunda mutane mahi yawa kamar farar da ne suke hito da kaya kuma dole kaya su yi tsada kamar yan wasa kwabri ne yan wasa kwabri ne mahi yawa tun da deja wanda yake gegaro hanyar daji hanyar gona shigo da kaya cikin gari ya za a kasanta shi da wanda zai biyo babba hanya babba hanya wanda zai shigo cikin gari da ita to ina maganar ah, ah, cutar corona ana maganar cewa wannan annoba ta zo da wasu matsaloli yaya ko abin yake a naku bangare eh, to shi wannan allobar ta zo da matsaloli da yawa domin duk duniya in ka bincika ai manyan 'yan kasuwa da ƙananan kowa a karya domin da babban ɗan kasuwa a karya dole da ƙaramin ɗan kasuwa zai karya cikin al'amarin shi mm. kuma manyan su suke zo da kayan ƙananan su masu sara gare su mm. to wannan cutar ita ce ta shahe sauran don abubuwan kasuwancin duniya ya kuke da masu kula da harkar haraji ba sa damun to masu harkar haraji lalle muna biyan haraji amma ba kamar dai yadda masu shaguna suke biya ba domin su masu shaguna su suke biyar haraji wanda ya kamata tunda za ka ga wani M ga wani fatanti ga wani a sangamken nan na ashirin ashirin dukkan sati to mu mahi yawa mu takarun da muke yanka na shekara na muke yanka in muka yanke su na shekara kamar masu barurruka haka su suna yanka na shekara su to in sun ka yanka na shekara kenan su sai shekara ta kewaye su sake yanka wasu ba sa damun ku haka a'a babu wata damuwa tsakanin mu da mu yanzu akallan dai baya bana shiga shekara kusan ta bakwai ma ina cikin wannan kasuwanci na kamiya hmm. kuma zuwa yanzu wani irin amfani za a iya cewa ka samu daga wannan kasuwanci eh to alhamdulillah shi harkan kasuwanci sai in ce na samu amfani da yawa cikin shi tunda akallan dai na yi aure guda biyu cikin kasuwanci wannan na kamiya sannan na biyu kuma gashi in ci in sha nan kuma iyayena da ke ƙauyuka ina samu abin da nake tura musu lokaci zuwa lokaci kenan kaga kenan duka wanda yake rike da gida kusan biyu sai a ce alhamdulillah a bangaren kasuwanci ba laifi akwai yara akwai yara nawa kenan kallan dai ina da yara guda biyar kuma suna karatu suna karatu kai ciki kuma ake daukar dawainiyar su ta harkar likita da wasu makamantan su cikin su muke daukan dawainiyar su ta harkar likita da harkar karatun su da kannan mu dukan su da ciki muke har hidimomin su to yanzu a yau menene matsalar kuku masu irin wannan sana'a ta eh, kasuwancin eh, kayan cefa ne eh, to matsaloli ba sa karewa sai dai ana kwatantawa dai da yake dukkan wanda yake kasuwanci wanga lokaci bai ce bai da matsala tunda babban matsala da in dai ya zamo kaya akwai waɗanda kake ɗauko bashi ba sai su kake kuɗi hannu ba to shi babban matsalar kenan babu ta yadda za a yi su ka samu riba gare ku amma kayan da za ka zo da kuɗi kasuwa ka sayo wannan dole ka samu riba gare su amma matsalar in ka zo sayan kayan da baka da kuɗi hannunsu in bashi za ka ɗauka gun manyan 'yan kasuwa to nan sai sun da ribar da za ka samu yakin su baka kaya akwai wani sako zuwa ga ma'aikanta to babban sako dai zuwa ga ma'aikanta wanda nake da shi lalle su su tausaya mu manyan 'yan kasuwa domin ƙananan 'yan kasuwa su samu sauƙin al'amuransu tunda mene tausaya ma manyan 'yan kasuwa su rage musu haraji na shigo da kaya cikin kasashe in sun rage mu manyan 'yan kasuwa haraji to in allah ya so za a samu sauƙin kaya daga ciki Tun da yau takardun da za ka yanka in kace za ka shigo da kaya cikin ƙasar nan su ne matsalolin mu za ka ga ya ciri wannan takardar gidan duwan ciri wannan takardar ina ka kama sai inda ka sabge kaya ko ina ka zo za a taba ka ta bangaren kayanka wani kira gare ka zuwa ga mutanen da ke rena sana'a to yana da kyau dukkan wani wanda yake da damar da zai yi kasuwanci ko daidai gwargwado ne kai ko ka aza wani gowar ga faranti ne ka rika kai talla yana da muhimmanci gare ka akan ka zo ka dogara ga wani in ka zo kana kasuwanci na naka baka damu da abin da gwamnati za ta yi ba tunda kana da naka na kanka in ma kana da kasuwancin da kake yi baka damu da zuwa gun wani ka gurfana wurin shi ba ka nakasa kanka ka walakanta kanka wurin neman wani abu gare shi ba yana da muhimmanci ga mutum a ce yana da sana'a yi sana'an nan ita ce take kara mutuncin da adam in kana da ita babu ta da za a yi a ka walakanta a idon al'umma tunda yau ba abin da da kumiya duniya sai roko. a ganka nan wurin wannan ka roƙa wurin wannan ka ɗau bashi abin yana da matsala cikin wannan Allah ya kawo mana saukin shi yawa to madalla na gode malam maman ala dan kasuwa a nan birnin yamai masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri wanda a yau din muka gabatar muku shi daga unguwar Dajiyam Arnusuman inda masu saide-saide ke hallara a madadin bakon namu na yau da kuma duka abokan aiki na sashen Hausa muryar Amurka ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku muni lafiya kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa murya ta amerika ga mu shirin binciko mana dahir kasuwa a kai miki farashi kan haukan sauka kasuwa a kai miki